إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي بارك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته da izinin Allah ta'ala a wannan rana ta juma'a hajji babbar rana 27 ga watan zulhijja a shekara ta 1431 daidai da uku ga watan goma sha biyu shekara ta dubu biyu da goma miladiya za mu ɗora a karatunmu na wannan littafi mai tarin albarka na al'imam albarbahari ma'ana sharhu sunna a wannan darasi namu na shida a darussan mu gabata mun tike ne a ƙarshen gaba ta ashirin da shida yau za mu tashi gaba ta ashirin a mun tike gaba ta ashirin da biyar ko yau za mu tashi gaba ta 26 al-imam al-barbahari Allah ta'ala ya jikan shi da rahama Allah ya gafarta mashi Allah ya haska kabarin shi yake cewa a cikin wannan littafin mai tarin albarka sharh sunna wa sam'u wa ta'atu lil a'immati fi ma yuhibbu Allah wa yarda wa man waliya al-khilafata bi ijma'in nasi alayhi wa ridahum bihi fa huwa amirul mu'minin la yahillu li ahadin an yabita laylatan wa la yara an laysa alayhi imam barran kana aw fajira al-imam al-barbahari Allah ta'ala ya ji kanshi da yake cewa wasam'u wa ta'atu wasam'u da ji wa ta'atu da bi wannan wajibi ne lil a'immati ga shugabanni a ji maganarsu a bi tsarinsu wannan wajibi ne fi ma yuhibbu Allah wa yarda cikin duk abin da Allah ta'ala yake so kuma iya da shi su bita idan suka yi umarni kan dukkan abin da yake biyayya ne ga Allah maɗaukakin sarki amma idan ya zama na sabo ne ga Allah maɗaukakin sarki to wannan babu ji babu bi mutum ya ci zai dawo da maguzanci ko zai girka al'adu wannan kaga babu yadda za a ji abi domin sabawa Allah maɗaukakin sarki ne amma duk abin da yake biyayya ne bai ci karo da faɗin Allah maɗaukakin sarki ba wannan wajibi ne a ji abi domin shugabanci ba ƙaramin tasiri yake da shi ba shugabanci ba ƙaramin alkhairi ba ne a zauna lokaci guda awa guda babu shugabanci al'amura lalacewa za su yi baki ɗaya ƙatilin makatulan za a zama kawai na sha ba da misali ƙwaya ɗaya wanda yake kuma don ya zama na kowannen mu nan zai iya amsa shi zai iya gazgatuwa a kan shi cikin kankanin lokaci abin da ya shafi tsohuwar kasuwa daga lokacin da aka ce gwamnati ta cire doka me ya kasance kun yi shuru sai zama da kana kwashe kayan an baka kwashe ba su kwashe maka bulo ne fa zaka kirawo masu cirewa su cire maka bulan shagon ka ne za a cire maka a tara shi kaje so kaje kirawo mai mota a awon gaba da shi ka ba su ladan cirewa kuma su awan gaba da shi kun ga wannan kar ku manta fa cire doka aka yi a wani bangare ya al'amarin ya kasance sai zama na dole ka tsaya akan gaba akan akan kayanka yanzu nan ku idan aka ce kowannen mu nan sai dai ya tsaya a shagon shi awa 24 shi zai yi gadon kayan shi ya kake gani in ya zama jaraba ke na zama bala'i saboda ana shugabanci ana yi wa shugabanci kyakkyawan biyayya muddin ba a saba ma Allah ba ba a saba ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba domin ake Allah ya ce la ta'ata li makhluqin fi ma'asiyati al-khaliq la ta'ata la annafiya lil jins dukkan jinsi na biyayya babu shi fi ma'asiyati al-khaliq in za a saba ma halicci shine Allah babu wannan biyayyar amma muddin ba saba ma Allah bane wannan abun bai ci karo da tsarin Allah maɗaukacin sarki ba wannan abun za a ji za kuma a bi domin al'amurra suna zuwa lil masalih domin matsalahohi da masu tarin yawa misali idan aka ce wannan hanyar wanwai ce in ka tafi in za ka tafi nan za ka bi in za ka dawo kuma za ka bi wannan hannun sai aka ce wannan hannun da za ka bi ka yi gabas shi ne ka in ka biyo shi kai yamma ka saba an sanya wannan dokar kana da maka ce Allah bai ce ba manzo Allah bai ce ba tambayar da zamu maka ta saba ma Allah ta saba manzo Allah eh to dole ne ka bi dole ne saboda dan an yanka maka tara babu yadda zai ka zo ka ce wai an zalunce ka domin a lokacin da ka gifto ka biyo hannun da ba naka ba shi wanda zai ƙetare hanya fa yana duba nan ɓangare ne inda ya san nan abin hawa suke tohowa a sai ƙetare hanya nan da bai lura da inda ka biyo ba domin ba wajibin shi ne ya duba nan ba sai ka kaɗa mutum za a kira kisan kuskure cikin kankanin lokaci yanzu idan hukunci zai hau kan mutum zai zai yana cewa shi bai sani ba ne saboda ka tsarin da musulunci ya bi ana yi mushi shugabanni biyayya muddin abin da suke umarni bai saba ma Allah ba amma idan ya saba ma Allah to wannan fa babu wata biyayya kuma domin Allah ta'ala cewa ya ayyuhal ladzina amanu ati'u Allah wa ati'u rasul wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi shay'in in kuka jayayya da juna tsakaninku da wa nan kace kai tafiya idan kuka jayayya da juna fi shay'in cikin kowanne irin al'amari farudduhu ila Allah wa rasul kuma da wannan abin ga Allah da manzon Allah sai nuna mana ashe biyayya da ake ma shugabanni ba biyayya ce mutlaka ba biyayya ce muqayyada kewayayya takaitacciyar biyayya ce ta in bata saba ma Allah ba bata saba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba amma idan ta saba ma Allah ta saba manzon Allah to ba za a yi wannan biyayyar ba Allah ta'ala ce ya ayyuhal ladzina amanu Allah wa atiur rasula wa ulil amri minkum da majibanta al'amuran cikin ku suwa kenan ku musulmai kenan ku musulmai kenan dole ne ku ji maganganun shugabannin ku musulmai dole ne kuma ku bi to idan ya zamana kuma musulmai ne tsarin da suke akai ba musulunci ba ne kamar ina kenan nigeria ko Niger Nigeria ko Niger Nigeria ko Niger ku magana mana ba ku da kwale ne ba duka ba ku fahimci tambayar idan su musulmai ne tsarin da suke a kai ba musulunci ba ne Niger Kano Katsina Sokoto kai lokaci hada lokaci wani irin mutane ne ko dai jin daɗin faɗa kai kuki ka ce kaduna yi su ganka bauchi an bada sokoto kebbi to da dai sauransu kun gane wannan to idan kuma ya zama na up and down ne fa su ba musulunci suke yi ba kuma ba musulmai ba ne kaga wannan najeriya kenan a yanzu muna roƙon Allah ta'ala da sunan shi kyawawa da sifofin shi madaukai mana canji mafi alkhairi to kun ga anan ayoyin da gaba ɗaya ba tana magana ne akan ɗayan ko biyun ba tana magana ne akan shugabanni da suke yi jagoranci al'umma akan musulunci mun bayyana wannan da kyau ɗaya kenan shugabannin da ba sa jagorantar mutane akan musulunci shi kuma mai dalilin ka ya za ka kallaci zama da su saboda waɗanda suke jagoranta akan musulunci Allah ya mana bayanin su anan nan gane yace ya ayyuhal ladina amanu ati'u Allah wa ati'u rasula wa ulil amri minkum kun gano nan waɗanda suke yin jagoranci akan musulunci kenan shine ma'anar minkum ta shi ta nan waɗanda suke ba musulunci suke yi ba wannan zai nuna maka rayuwar manzan Allah sallallahu alaihi wasallama a shekaru goma sha uku da yi a maka kafin ya hijira suwa suke da maka ɗin su abu jihar ne su abu lahab ne kun yi shiru sai ga gaya manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya zauna da su ya yi fito na fito da su ya ɗaga musu makamai ya fito yana tsitsine musu to haka wannan daman guda biyu ne ko dai wannan ko wannan duk mutumin da ya zama na ya bi tafarkin da ba na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ba to fa lalle dole ya samu kai cikin halaka maki Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi tsawon shekaru goma sha uku haka ya zauna da su har ya zamana waɗanda suke ba za su iya zama ba saboda tsangwamar da aka yi musu ya umarce su su yi hijira amma waɗanda yake tsangwama ba ta kai gare su ba aka basu su zauna hijira da annabi tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi yayi daga makka zuwa madina yayi ne akan hijira sunanta hijira ko ko akan sun yi yunkurin hallaka shi me dalilin ku wa idh yamkuru bika allazina kafaru liyusbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuk wa yamkuruna yamkurullah wallahu khairul makirina wannan yasa ma'aikin Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi hijira ashe inda ake ce ba su yunkurin kashe shi ba da batun hijira bai taso ba tukunna to yanzu halin da muke a ciki yanzu yana wajen ɗayan biyun nan mana shine na uku kun yi shiru saboda haka wannan shine tsarin da mutum zai kasance waɗansu al'amuran ba wajibinka ba ne idan ka rasu ba ka shugabanci ba baya cikin tambayar da za a yi maka don me yasa baka zama shugaba ba eh ko yana cikin tambayoyin da za a yi maka amma kai zama shugaba yana cikin tambayoyin da za a yi maka ya ka zauna da mutanenka allocation da ake turo musu duk wata ya ake kasafansa ya ce za ka ba da bayani Allah ta'ala ya sauwake wa samwa lil a'immati fi ma yuhibbu wa yarba cikin duk abin da Allah ta'ala yake so kuma iya da shi wa man yana khilafa khilafati bi ijma'in nas duk wanda ya zama shugaba ya zama khalifa da ijma'in da mutane suka yi wari bahum da yardar su bihi da shi wannan mutumin fa huwa amirul mu'minin to shi wannan mutumin sunan shi amirul mu'minin tambaya ta farko su waye annas ana eh wannan mutum ɗaya ko kuwa ahlul hilli wal aqd waɗanda suke zartar da al'amari idan aka ce sai kowa da kowa ya yadda to anan zai zama rudu zai zama fauda ina fata mu fahimci wannan to amma idan aka zama na a'a da dattijai waɗanda suka san addini su ne suka suka fitar da mutum guda a matsayin shugaba to ya zama wajibi akan sauran duk su bi shi ina fata mu fahimci wannan da kyau kun ga wannan shine abin da ya faru a khalifancin sai na abubakar shin kowanne mutum guda sai da ime mubaya'a ne sannan ya zama khalifa ko ku a'a manyan ne suke mubaya'a sannan sauran kuma suka bi kun yi shiru manyan ne suke baya'a sannan kuma sauran suka bi domin idan aka ce sai kowa ya yi to zai zama rudu tsora kun ga a ka'idar musulunci mun sha maimaitawa ba wai majority carry the vote ba ne ba mu yawan al'umma don wani ya kasar mafil ardi luka an sabilillah wa ma wajanna li aksarihim min ahadin wa na wajanna aksarahum la fasiqin to ga wannan ba shi bane idan aka sami su ake kira ahlus shura ahlus shura idan aka same su suka zaba suka duba cancanta wane to shikenan ya zama shugaba sauran mutane kuma sai su bi magana hanya ta nawa kenan ta daya hanya ta biyu ita ce shi shugaban da yake a kai ya bayar da waliyul ahad cewar in ya rasu wani ya gaje shi kun gane wannan kamar wanne kamar na na umar don da na abubakar radiyallahu an ya ga jikin ya abin nan sai ya sa in ya rasu shi wa kenan shi na abubakar to na umar ya zama shi ne khalifa ina fata mun fahimci wannan da kyau to wannan hanya ta nawa kenan ta biyu shi ma idan wannan ya faru abin da yake wajibi akan al'umma shine su ji su bi sai hanya ta uku idan ya zamana ya karba da karfin tuwo ya zama na madafan iko duk suka shiga hannunsa to wajibi ne akan mutane su ji su bi ko da bai nuna musu bakin bindiga ba kuwa balle suka kiji in suka kiji ba sa ki gani ba wannan ita ce mazhab ahli sunna shi za ku kuke ganin muke cewa wajibi ne kowa ya fitar da da shi da ke zuci a rikicin da ya faru a bara yan agaji na kungiyar izaratul bidiya wa kamata sunna sun dawo daga wa'azi aka kama su a wudil ana cikin wannan rikici kuma aka sake su saboda tsohon dama sa ki da sutunci kun yi shiru wanda yake inda a ce ba a sani ba ai kaga an dafe mutane kenan to amma da yake mutum ya bayyana da ki da shi nan da nan aka da domin duk wani wanda ke Najeriya ya san ba manajin ahlus sunna bane tsine ma shugabanni ba manajin ahlus sunna bane fito na fito da shugabanni domin me domin Allah ta'ala ya ce ya ayyuha allazina amanu atiu Allah wa atiu rasula wa ulil amri minkum idan ya zama abin nan shinkafa ce zalla kenan in kuma ya zama wake shinkafa ne to mun ga rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a garin Makka tsawon shekara goma sha uku bai fito na fito da su ba kuma akan wannan tafiyar ake ina fata mun fahimci wannan da kyau kuma wannan yasa nan da na aka saki agaji domin an san a su an san ba mutane ne wanda yake masu neman ta da hankali ba wannan shi ne ita ce magana wacce ke ahalu suna suke a kai amma duk mutumin da ka ji yana tereren shugaba ko a mumbari na hudu ba ko a mumbari na wa'azi ko a masallaci ko a islamiyya yana tsine mishi to ka san wannan ba ahalu sunna bane ko da ku ya faɗa mun sha tawa mutum guda ba shine ahalu sunnan ba shi ne zai fi sunnar ba sunna ce za ta bi shi ba ba kuma abin da ya faɗa ne sunna ba abin da malamai suka faɗa ahlu sunna shine sunna shi yasa kafin mu fara karatun sai da muka bada littafai na sunna kama daga littafin da ke da sunan as-sunna da wanda ke da sunan usulu sunna da wanda ke da sunan sharu sunna domin a ji bayanan ahlus sunna filla filla a ciki la yahillu li ahadin an yabita layla bai halatta ga kowane mutum ya kwana guda wala yara an laisa alaihi imam baya ganin cewa akwai wani jagora a tare da shi bai halatta wannan barran kana au fajira barran kana mai biyayya ga Allah ne au fajiran ko kuma fajiri ne dan tayi marisa ne ta sha kafsu ma'ana dai ka ji cewar akwai shugaba namun ba ka ji cewar akwai shugaba ba wani wani kato sai danna maka gida ya zo danna maka wuka ba abin da za a yi ko kun kuna ganin yanzu a ce awa ɗaya babu shugabanci a kuke ganin ƙasar nan za ta kasance kawai inda kake ganin dabbobin dajin na a fim ka taɓa ganin fim ɗin ko almas nan dabbobin nan to haka najeriya ba za ta zama kawai kowa kawai ai kan mai uwa da wabi wanda ya fi ƙarfin wani kawai danne shi to ashe akwai alkhairi sosai da sosai da jerin misali kallaci iraki duk terere da ake na Saddam Hussein Allah ta'ala ya ji kanshi da gafara da zamanin shi da halin da ake ciki wanne ne fi idan aka tara mutanen da aka kashe gaba ɗaya a zamanin mulkin Saddam Hussein da waɗanda aka kashe a sati guda a farkon rikicin nan za su kai ko sun fi wani ina so a daɗa gane muhimmancin shugabanci ne ka gane yadda shugabanci yake da tasiri sai da inda babu shugabanci to da abin da zai faru Allah ta'ala kaɗai ya sani to kuma shugabannin zai zama na kuna musu biyayya muddin sun bi Allah maɗaukakin sarki su kuma suna kyauta sai ya zama an zauna tare amma lalle aka zauna babu shugabanci Allah ta'ala ya sauke wal hajj wal ghazw ma al imam madin wa salatu al jumu'ati khalfahum ja'iza wa yusalli ba'daha sita rak'at yafsilu bayna kulli rak'atayn hakaza qala ahmad ibn hanbal wal yin aikin hajji walghazu da jagorantar yaƙi da sanya silke na yaƙi da naɗa kwamandoji da naɗa abin nan fil marshal fil marshal da sauransu bin wannan tabbatacce ne shugaba in yayi shi wannan ya tabbata ma'ana yanzu shugaba shine amir alhaji kenan sai dai ya naɗa kun shiru hakan nan shine komanda sai dai in ya nada wa salatul juma'a ta khalfahum ja'iza yin sallar juma'a a bayan su ta halatta yin sallar juma'a a bayan su ta halatta wa yusalli ba'da sita raka'atin idan mutum ya sallar juma'a sai ya salla rako'i shida bayan sallar juma'a din ya zai yi su yafsulu baina kulli raka'ataini zai raba kowace raka'a biyu da mai kenan da sallama in ya raka a biyu sai ya sake raka a biyu sai ya sake raka a biyu haka za kala ahmad ibn hanbal haka imam ahmad ibn hanbal imam ahadu sunna wal jama'a ya ce. me yasa malam bai ce zai raka a biyu ba kun yi shuru kun gano wannan ko idan ya zama na zai raka a biyu ne kowace jumla da muka ambata fa kar ku sha'afa fa mai da martani ne akan wasu mai da martani ne akan wasu yin sallar juma'a bayan su ta yi kuma in mutum zai ita dai sallar juma'a ba ta da rawatib kamar yadda ka san azhar tana da rawatib raka'a hudu kafin azhar hudu bayan azhar wannan sunanta rawatib amma kuma akwai nafila mutlaka sakakkiyar nafila wanda yake ba tare da an kayyade ta ba saboda haka ko da ka zo masallacin juma'a ka shiga kai sallah raka'a biyu ko raka'a hudu ba fa kai raka'a hudu ne a matsayin wacce kake yi kafin a zahar ba kun bai wannan ko saboda haka zaka iya raka'a shida kafin juma'a zaka iya raka'a takwas kafin juma'a madin liman bai zo ba dan ba ba bace kuma sallar juma'a na raka'a biyu ake yin ta sallar juma'a nan kuma ana bayyana karatunta ne ina fatan mun fahimci tasirin bayanin ma'aiki Allah su kira da aminci Allah su tabbata a gare shi ranar juma'a yi hajji ya yi tsawa arfa to sai ake ta magana wai ma'aiki Allah su kira da aminci Allah su tabbata a gare sallar juma'a i ko sallar azhar kun yi shiru a ina kenan a arafat raka biyu yayi kaga ta bangana adadin raka'at ta yi daidai da wace kenan da juma'a sai wani ce ya bayyana karatun ne ko ya karatun asirce kun ga in ya bayyana karatu to juma'a ya yi in ya asirta karatu azhar yi kun gane wannan da kyau wanda shine fikihun ba da kuke cewa ba kwa karatun fikihu kun girma ba kwa karatun fikihu wannan shine fiqhu ai tunda me an yi an yi sallar an yi hudu ba juma'a na yi hudu ba ne kafin juma'a ita ma idan an yi hudu ba kafin sallar kuma da aka yi ake raka a biyu aka sallame kaga in ban da nan ta yana kuma zaka iya samun wata hanya zaka iya bambancewa tsakanin juma'a da azhar sai aka ce ai a zuci karatu saboda haka ta zama azhar kenan kuma mutum ya tashi zai yi sallah raka'a shida ne zai kawo raka'a shida ne bayan azhar domin mutum ya kawo raka a biyu takan yiwu ya kudirce niyyar da ya bi liman shi ne ya bi liman ne da niyyar shi a zahar zai yi amma liman kuma juma'a zai yi saboda haka da ya miƙe sai ya kawo raka a biyu in ya hada da wancan biyun da liman sun zama na hudu shi sa Allah suna suka ce sai ka yi hudu kaga in an hada da wancan sun zama nawa kenan shida kaga an karyawa wa mutum tunanin shi na cewar azhar yayi ko juma'a domin an yi zamanin da tsabagen fitina ta kai fitina Allah ta'ala ya sauwaƙe suke ganin biyayya ga shugabanni kafirci ne dole ne a ɗaga musu makami bi halatta a bisa sallah ba bi halatta a kaza ba bi halatta a kaza ba iza malam kuma ya ce wal hajj wal ghazu mal imami madin wa salatul juma'ati khalfahum ja'iza karga manta fa sahajjat bin yusuf as-saqafi sun kasance ba sana yin sallah ne ba wajen juma'ar sukan kawo ta ne wajen karfe hudu haka zuwa karfe biyar amma duk da haka sahabbai suke bin su sallah su abdullahi dan umar manya-manyan sahabbai suka bi su sallah domin zama da shugaba zama lafiya ya fi zama dan sarki ko da zama dan sarki da tashin hankali wanne fi zama lafiya ya fi zama dan sarki Allah ya sauke wai salli ba da sita zai yi sallah raka'a shida bayanta yafsul baina kulli raka'ataini zai raba kowace raka'a guda biyu da sallama haka za kala Ahmad bin Hanbal wanda ita ce magana da Imam Ahmad bin Hanbal ya faɗa sai dai wacce ta fi shahara a mazhabin Hanabila tunda wannan matsala ce fiqhiyya kun yi shiru kuma ya shigo da ita cikin usul sunna don kusan duk bayani ne suna kamar yadda bayani ya gabata wannan shine abin da ya fi shahara a mazhabin Hanabila har ma wai suke ganin wannan ba shine mazhabin Hanabila ba sita raka'ati din to sai dai shi malamin kwararre ne a mazhabin hanabila dole a sallama mashi kan wannan amma wacce ta fi shahara ita ce raka'a hudu bayan sallar juma'a mutum zai tashi ya kawo raka'a hudu ma'ana ya raka biyu sallama sai sake kawo raka'a biyu ya yi sallama kun ga malamai suke da jaddada yi sallama dan kada ya kudurta niyyar shi ta azahar a zuci tare da kuma yana bin liman mai juma'a so wannan ma bid'a ne yin wannan ma bid'a ne ba sunna bane yin me eh mutum ya miƙe a mutum ya kudirce a zahar a zuciyar shi a ranar kuma liman yana yin juma'a mana shi yanzu ba zai bi liman ne kenan ba juma'a saboda haka liman ya yi sallah a biyu sai shi ya miƙe kawo raka a biyu wannan shekaran karan kan shi bidiya ne Allah ta'ala ya sauke wal khilafatu fi quraish ila an yanzila isa maryam ila an yanzila isa ibn maryam alayhi salatu wassalam wal khilafatu fi quraish al imam al barbahari yake cewa shi halifanci fa jagoranci yana ga hannun kabilar quraishawa ne ila an yanzila isa ibn maryam har zuwa lokacin da isa ɗanna na maryam zai sauka kamar da bayani ya gabata jiya farkon khalifa a wannan al'ummar shine wa bakar siddiq kuma kaga shi ma alƙurashi ne shi ne hakan nan ƙarshen khalifa shine muhammad bin abdullah al-mahdi wanda yake muka bayanin shi jiya sunan shi irin sunan manzan Allah sallallahu alaihi wasallama sunan baban shi irin sunan baban manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama kuma muka bayani cewa idan annabi isa alaihi salatu wasallam ya sauka zai yi sallah a bayan shi sallar take sallar abin nan sallah asuba in mutum ga yana yawan makara a sallah kenan sai ya sallah baya nan ma'aikin Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi yana cewa la yazalu hadha al-amru fi quraish wani al'amari na shugabanci ba zai gushe ba yana hannun qurayshawa ma baqiya minan nas isnan muddin a cikin mutane ya rage mutum biyu to dole ɗayan ya zama shugabansu ya zama ba quraishi wannan shine babban abin da ake bukata ma'ana yanzu idan aka zo ana ana rikici kan limanci wani liman wani zai zama liman wani zai zama liman sai zama na kowannen su ya iya karatun qur'ani kowannen su ya fahimci addini daidai gwargwado dan zaka dauko ba qur'ani ne da iya addini ba kun yi shiru ba haka dauko shi ba ai ai dama ana magana ne idan kowannen su ya cancanta to ne za ka kaddamar sai ka gabatar da bukure shi ko mai abin nan ya yi ihala ya yi ishara kan wannan mai ishimawi duk gun daina karatun bigiyo babu karatun bigiyo shi yasa Allah ya sauke ma'ana mutum an samu mutane biyu suka cancanci shugabanci ɗaya bakure shi ne ɗaya ba shi ba bakure shi za a samu mutum sun fahimci addini amma ya zama bakure shi bai gane addini ba ai kaga ba ta shi yi ba tukunna dan kun gane magana da kyau da sai mutum ya zo ya ce shi jika annabi ne shi kaza kaza bai gane addini ba bai san komai addini ba mukan san man batta bihi amaluhu lam yusri bihi nasabu saboda ka ana magana ne ta addini in mutum ya fahimci addini lalle yana da nurun ala nur kuma dole a gabatar da shi domin yana cikin ahal bait ومن خرج على إمام من أئمة المسلمين فهو خارجي قد شك عصى المسلمين وخالف الآثار وميتته ميتة جاهلية wa man kharaja ala imam duk wanda ya fito na fito ya fita a ƙarƙashin jagorancin shugaba min a'immatul muslimin ɗaya daga cikin jagororin al'umman musulmi aka samu wani ya fito na fito da shi ya zare mishi takobi to wannan mutumin fa huwa khariji ka san shi ɗaya ne daga cikin khawarijawa don wani ita ce alama ta farko da za ka gane gano wannan alama ta biyu da ake gane khawarij shine kafirtar da murtakabil kabira duk wanda ya aikata babban laifi a ce kafiri ne wannan alama ce ta biyu da ake ganawa ne ɗaya ne daga cikin khawarij alama ta farko ita ce ne alama ta bifa kafirtar da wanda yi babban laifi kuma babban laifi shi na kira kaba'ira kafirtar da shi a ce duk wanda ya sha giya kafiri ne duk wanda yi kaza kafiri ne duk wanda yi kaza kafiri ne a nan jihar fa akwai wanda ya ce wai duk wanda ya je abuja sama ya zauna sama da kwana uku ya kafiri ne wai abuja daru har ce mutum ya je ya kunsha makan shi a wani lungu yana isdad in fatawa yana kafirtar da wanda ya ga dama wani irin hali kenan ake ciki sabili da haka ma'alu suna suke ba da alamomi waɗannan alamomin guda biyu rike su ka rike su sosai da sosai duk wanda ka ga yana fito na fito da shugaba daga cikin shugabannin musulmi to ka san wannan khariji ne duk wanda ka ga abu kaɗan ya ce kafirci ne wani kafiri ne abu kaza kafiri ne abu kaza kafirci ne abu kaza kafiri ne ka san wannan khariji ne ba sunni ba ne sauraka muftadi ne tintirin ɗan bid'a ne baya cikin ahlus sunna ko da ko yana karanta maka littafai na ahlus sunna ba sai ka suna cewa ibnu taymiya ya ce ko ibnu qayyim ya ce alhali kuma abin ko dai ya zamana kaji ake ake musu tunda ku an yi wa maza sallallahu alaihi wasallam kaji ba za a yi wa kaji ba kenan ko kuma ya zama mutum shi ya kange kanshi a ɗaki ya karanta ma kanshi duk wanda ya yi wannan da shakka asal musulmin hakika ya raba kan al'umman musulmi ya raba ƙarfin al'umman musulmi kuma Allah ta'ala ya hana wannan cewa la tanaza'u fa tafshalu wa tadhhabu rihukum wasbiru inna Allah ma'as sabirin wa khalafa al-athar ya saba ma hadisai da aka ruwaito daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa mitatuhu mitatun jahiliya to kuma mutuwar da i mutuwa ce irin ta jahiliya mutuwar jahiliya ana yin jana'iza a ciki ana ga mutuwar kare ce a saura kenan Allah ya sa Allah ya sauke saboda ya rasu ya mutu yana da gugguɓin jahiliya maki Allah tsira da aminci Allah su tabbata gare yana cewa man kharja min ta'ati duk wanda ya fita daga yakin yin biyayya ya bar yin biyayya wa farat al jama'a ya rabu da al'umma fa mata mata mitatan jahiliya ya rasu to yayi rasuwa irin ta jahiliya Allah ya tsare mu Allah ta'ala ya tsara al musulmi <coughs> da kuma dole ne bayyana da ake da shi da in mutum zai ganka ya san da me yake kallon ka kuma wannan ita ce aqida ta ahlus sunna wala yahlu qitalu sultan wala al-khuruj alayhi wa injar وذلك لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي ذر الغفاري رضي الله عنه اصبر وإن كان عبدا حبشيا malaki cewa wala ya shillu qitalu sultan baya halatta a yaƙi shugaba ta fito da shi wannan bai halatta ba walal khuruju alai hakan nan bai halatta a fita daga shugabancinsa ba wa in ja ko ku ya yi zalunci domin a fita daga shugabanci masifa ce mun gane maganar kun shiru zalincin shi masifa ne an za masifu nawa kenan biyu wanne ne fi dama dama eh zaluncin sa yafi sauki akan akan fita daman ka'ida ita ce addinin mabaniyin alal masalihi fi jalbiha wa dalil al qaba'ih wa in tazaham adad al masalihi yuqaddamu al a'la min al masalihi wa bidduhu tazahum al mafasidi yurtakabul adna min al-fasidi idan barna biyu suka haɗu to wace ke tafi dama dama tafi sauki sauki zaluncinsa ya fi sauki sauki <coughs> a kawo wuta din yau da kai gobe babu da ce gaba ɗaya wayoyin an katse su gaba ɗaya wayoyin an katse su an kai tsakanin gudu su kilomita ɗari an je an jirge su a can kun shiru da ce a ce wata rana kana bugawa a ce ma network is not available da kuma a ce gaba ɗaya hanyoyin sadarwa an yanke su dufa abubuwan da za su biyo baya kenan so da alu suna suke cewa a yi biyayya ba wai tsoro ne ya sa suka ce haka ba a' ba tsoro ba ne domin ahli suna suna da kitabul jihad a cikin littafansu kuma a cikin littafansu ne ake ambatan jihadi aka ce wal hajju wal ghazu mal imam ashe ba su janye jihadi ba kenan yana nan ya za a yi mutum ne shi kada zai naɗa kanshi matsayin kwamanda ai ba haka bane ba naɗa kanka zaki matsayin kwamanda ba ba ma aikinka bane wannan don ba aiki ne na mutum ɗaya ba ba aiki ne na mutum biyu ba ولا الخروج عليه وإن جار وذلك لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم wannan ku domin ma'aikin Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya ce ma Abu Zar isbir ka yi haƙuri wa in kana abdan habashiya ko da shugaban naka ya zama bawa ne ɗan ƙasar habasha yi haƙuri yi haƙuri da shi wa qawlu lil ansar haka nan da faɗin shi da yake ce ma mutanen madina isbiru hatta talqauni alal hawd ku yi hakuri har ku riske ni a tafki don ba mun faɗa mun karanta hadisin jiya ba annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ana faratukum alal hawd ni ina jiran ku a hawd yace ku yi hakuri duk wannan halin da aka shiga ayi hakuri ku yi hakuri har ku riske ni a can kuma halin ba wannan azab ba dawama take yi ba kuma duk lokacin da tsanani i tsanani to ka sani sauƙi yana nan zuwa duk lokacin da tsanani i tsanani ba ka lura sauƙi yana nan zuwa domin Allah ta'ala ya ce <coughs> inna ma'al usri yusra fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra annabi yaqub alaihi salatu wassalam so nawa yana tura 'ya'yan shi zuwa kasar masa domin so kaya domin su ga su duba su ga cewar ko za su ga annabi yusuf alaihi salatu wasalam har ɗaya daga cikin tafiyar yake cewa da su la da min babin wahidin wa tadkhulu min abwabin mutafarrika amma dubi a tafiyarsu ta ƙarshe da yake tsananin yayi tsanani wa bi yaddat aynahu min al-huzn fa huwa kafir saboda haka jawabin da yi musu a tafiyar ƙarshe ta sha bamban da dukkan jawaban da yake musu domin cewa ya bani ya zahabu fatahassasu sumin yusuf wa akhihi wa la ta'asu min rahillah inna wa la ya'asu min rahillah illa al-qawmul kafirun to alaiku a wannan tafiyar suka samu annabi yusuf ƙalu a innaka la anta yusuf qala ana yusuf wa a akhi kada manna Allah alaina za ga damuwar shi a wannan karin yafi dukkan saura sai kuma ga Allah ta'ala ya kawo sauki saboda a duk lokacin da ake cewa mutane su yi haƙuri su yi haƙuri su yi ma shugabanni biyayya su yi haƙuri su yi ma shugabanni biyayya to a lokacin ba da tsananin shugabannin ya kai tsanani ubangiji Allah madaukakin sarki zai ma waɗannan bayan Allah mafita wannan tarihi ya tabbatar da wannan duk zaman da ake tsakanin fir'auna da annabi Musa alaihi salatu wassalam fir'auna bai ce annabi Musa alaihi salatu wassalam bai fito na fito da shi ba amma a lokacin da fir'auna ya shirya tawaga ta musamman domin a ji a kawo annabi Musa alaihi salatu salam ko a mace ko a raye shine komanda me ya faru shikenan ya koma makabartar tarihi yanzu fir'auna yana cikin ambace sai dai a ce Allah ya tsine mishi wa utbi'u fi hadhihi dunya la'ana duk irin su ne saboda duk lokacin da kaji ana cewa mutane su yi hakuri wannan ita ce karantarwa ta musulunci don baya kamar da malam zai faɗa baya cikin nasiha yi ma shugabanni nasiha akan mumbari wannan ba nasiha ba ne sunan shi wannan fadiha kunyatarwa kun shiru duk mutumin da zai tashi a bayanin jama'a ya ce maka kaza ya ce maka kaza kunyata ka yake ko nasiha yake maka kunyatawa yake maka so daga kamar yadda ya san yana da bukata ya san hanyoyin da yake bi ya kai ga shugaba ya sami kujerar hajji ko umara kun yi shiru to haka ya zai mai nasiha ya fi hanyar da zai bi su je su ido hudu da shi ne ita ce to kuma da ake ce a ma shugabanni biyayya shugabanni kada su ji cewa fa kuma yanzu su miƙe kafa kenan kamar yadda muke magana haka Allah ta'ala ya mana jagora kuma yi musu jagora wa qawlu lil ansar isbiru hatta talqawni ala al-hawd wa laysa min sunnati qitalu sultan baya cikin sunna ya yaƙar shugabanni fa inna fihi fasada duniya wa din domin ya su al'amuran da ke faruwa shine al'amari na farko fasada duniya duniya gaba ɗaya lalacewa za ta don ku kashe ne a kashe ku ku ƙona a ƙona ku za ga komai ya tarwatse garin kawai zai ga ya zama kawai innal muluka idza dakhalu qaryatan afsaduha wajalu a aliya azilla kadhalika yaf'alun sai gaba ɗaya garin kawai ya kone kurmus kaga tayoyi ne kawai akan titi da menene da menene da menene wani shine manajan ahlus ba wai wani tsoro ake ji ba amma me zai biyo baya saboda kaga yanzu inda shugabanni sun fahimci addinin musulunci to da za su fi gane cewar babu addinin da ke neman zaman lafiya irin musulunci kun shiru da ta zaben shugaba musulunci bai da cewar sai kowa ya zaɓa ba domin me ke faruwa kone-kone ake yi faɗace-faɗace ake yi kashe-kashe ake yi zaɓen ƙananan hukumomi kyau za ga an yi kashe-kashe to mai idan aka ce mahankalta na tsotsu waɗanda suka san al'umma suka san addini su za su yi shikenan kawai sauran mutane zai zama nasu bi ne kuma addini ga ɓacin duniya ga lalacewar duniya ga lalacewar addini yanzu bai same mu ba da zara an ganka da ruhu na addini Shi kenan kuma sai a sama kafan goma haka ne ko ba haka bane irin waɗannan fitinin tunu sallallahu alaihi salamat wa lafiya wa yahillu qitalu al-khawarij idha arad al-muslimina fi amwalihim wa anfusihim wa ahlihim wa laysa lahu idha farakum an yatlubahum wa la yujhiza ala jarihihim ولا يأخذ فيئهم ولا يقتل أسيرهم ولا يتبع مدبرهم kunga ya ce wala yujhiza kuma abin da ke a rubuce wala yujhizu sai ku ga wala jihizu ko ya zama isti'naf wala jihiza ko ya zama afaf akan ai ya tulubahum kaga an tana cikin adawatun nasbi ko allan idan kai <laughs> in ji nahwa al-bustanu jamil ba wa yahillu qitalul ya halatta a yaƙi khawarijawa su ne suwa suwaye waɗannan ne alamomin su eh alama ta farko kenan ko kuma masu kafirta murtakibul kabira Iza arabu lil muslimin ku kiyaye idan suka afka ma al'ummar musulmi idan ba su afka wafa eh sai ta ale su sai ta kokarin fahimtar da su kamar yadda abdullahi dan abbas ya yi kokarin fahimtar da su su kimanin mutane dubu goma sha biyu abdullahi dan abbas ya je musu ya shiba ma bika min al ya warware musu su mutum dubu takwas suka ce sun aminta suka sauke makamansu mutum dubu goma sha mutum dubu hudu kuma su ne tun a wancan lokaci sai na aliyu ya kashe su ya kashe iya kashewa ka gane wannan da kyau domin annabi tsira da amince Allah su tabbata a gare shi yake cewa in ya haɗu da su zai musu kisa ne irin na adawa kisa irin na adawa kasan kisa na adawa kuwa sai ya zana da suratul hud amma a wani lokaci za a yake su idan sun afkawa musulmi in ba su afkawa fa a ku da an sani ba da musulunci ba ce sai a kokari a tattauna da su kun fahimci wannan da kyau ko a tattauna da su a cire musu shigoginsu a karantar da su wannan ita ce mafita fi amwalihim idan su afka ma musulmai a dukiyoyinsu kawai aka samu gaba ɗaya sun banka ma kasuwar al'umma musulmai wuta ko sun banka ma gonakinsu wuta wa an him ko kuma sun afka musu kawai da mai kenan da yaƙi wa ahalihim ko sun afka ma iyalansu kawai duk an fita mai gona ya tafi mai noma ya tafi mai aikin gwamnati mai kasuwa kawai ai sun banka ma gidaje wuta wannan dole a tashi a ladabtar da su walaysa lahu idza faraqahum walaysa lahu ba shi da dama shi wa kenan to ashe shugaba ne zai yake su ba kowa da kowa ne zai yake su ba don ba a ce walaysa lakum ba ka fahimci sunnar walaysa lahu to kuma yanzu ana magana kan shugaba shi ma ya ji ba shi da dama idza faraqahum idan ya rabu da su idan suka rabu da shi an yi talubahum ya neme su idan suka kece a gure su kuma shi kenan domin ai musulmai ne akida ahlus sunna musulmai ne in dai da manya manyan cikinsu su tunda mun sha maimaitawa a duk lokacin da barna ta zo irin waɗannan su mabiyan su aka fi cuta domin su ake nuna ma wani abu mai kama da addini shi yasa al-imam barbahari ya tokaciya ya ja kunne sosai da sosai yace duk wani wanda ka je yana magana duk zaki muryar shi kar ka bi shi sai ka ga wannan magana da yake yi sahabbai sun yi magana akan ta wanda daga cikin malamai ya yi magana akan ta a ce ga mutum dukkan malaman zamanin sa ya saba musu shi shi kadai yake da wannan kuma a ce shine akan gaskiya wannan ghairu musallam jama'a baki daya a ce ya saba shi kuma shi kadai ne yake akan gaskiya wannan ba daidai bane wala jihiza ala jarihim ba za a shirya tafiya ta kanas ta yaƙi a ji a yaƙi marasa lafiyar cikinsu ba wanda aka raunata kenan don me shi kuma wani ya kashe za a yi tunda yanzu an riga an huta daga bala'insa wala ya akhudha ahun ƙa'ida ta musulunci ma muke karantawa ba za a kama dukiyoyinsu a matsayin ganima ba don me musulmai ne domin musulmai ne magaga ba cin dukiyar musulmi a matsayin ganima wala a asirahum haka nan shi shugaba ba zai kashe kamamminsu ba waɗanda aka kama a hannu ba za a yanke musu hukuncin kisa ba wala yatba'a mudbirahum ba kuma zai bi wanda ya gudu ba daga cikinsu tunda ka san idan bala'i zai irin wannan tarwatsa ya ake a kashe wasu a kama wasu wasu kuma su ranta na kare wannan ita ce ƙa'ida ta sunna kar ku sha'afa mun yi magana waɗannan wannan shugaba babu wani malami na sunna da na taɓa jin ya ce na da ko na yanzu bai ce irin halin nan da ake ciki a Najeriya wai musulunci ne su ma ba su faɗi haka ba ko sun musulunci suke yi kullum ma barrantar da kansu suke yi suna yin diyar da za su nuna muku fa su ba ruwansu da addini inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kuna nuna musu su musulmai su suna nuna muku a'a su ba ruwansu da addini kun lura da wannan da kyau amma wannan baya hana mana mu samu wata masakada na tarihi da ya gabata kamar yadda bayani ya gabata a farko farkon darasin yau al-imam al-barbahari Allah ta'ala ji kanshi da gafara yake cewa wa an rahimakallah annahu la ta'ata li basharin fi ma'siyati Allah azza wa jalla wa man kana min ahli al-islam wa la yashhadu ala ahadin wa la yashhadu lahu bi amali khairin wa la sharr fa innaka la tadri bima yukhtamu lahu inda al-maut tarju lahu rahmatallah wa takhafu alayhi ولا تدري ما يسبق له عند الموت إلى الله nadam. وما أحدث الله في ذلك الوقت إذا مات على الإسلام ترجو له الرحمة وتخاف عليه الذنوب وما من ذنب إلا وللعبد توبة wa'alam malam yake cewa ka fa sani Allah maka rahama ka sani cewar annahu yadda al'amarin yake Lafa atali li babu biyayya ga kowanne mutum fi ma'asiyatin lahi azza domin saba ma Allah babu wannan ba a yi wa mutum biyayya domin a saba ma Allah idan aka ce ka kashe wani ina in dama hukuncin kisa ne shari'a ta yanke mishi ba bai halarta ba za a kashe ka fa to ai ranka bai faran shi ba domin ran musulmi gaba ɗaya ne wani bai fi wani ba kun gano wannan amma idan aka ce ka saki matarka ne ko a kashe ka to wannan sakin bai yi ba ko da ka saka saboda wannan tilastawa ne to amma idan aka ce ko ka kashe shi ko a kashe ka to fa ranka bai fi nashi ba Allah ta'ala ya sauwake daga duk wani wanda zai ba da umarni na ai barna wannan ba du before obe ba ne ba za ka aikata ne kafin ka ba da hanzari ba wannan ba ƙa'ida ta musulunci ba ce Ƙaira ta musulunci shi ita ce ba a biyayya akan saba ma Allah maɗaukacin sarki domin ranar alkiyama sai an tambaye ka wa man kana min ahli islam da kuma duk wanda ya kasance yana cikin musulmi wala yushhadu ala ahadin ba a yin shaida akan wani mutum guda a ce wane dan wuta ne muddin ba ya mutu akan kafirci ba in da an tambaye ta abu lahab ya ce kai shiru dan wuta ne mana firauna dan wuta ne bush eh ai suna da kira muku yanzu wai don ku fahimci sunnar ne kun gane wannan don ku fahimci sunnar ne wala shahadu lahu bi amali khairin ba a shaida ma mutum saboda wani aikin alheri da yi a ce wani dan aljanna ne kai ai wani dan aljanna ne ba a wannan aqida ahlus sunna sai dai wani muna mai kyakkyawan zato to aqida ahlus sunna ba a cewa wani dan aljanna ne ina eh, ga mutum ya ajiye gujera idan gaba da mabuɗi to shi da yake ba da mabuɗi kaga shi wala hakan nan ba a shaida mu mutum da wuta saboda wani aikin sharri da yi a ce kai wani dan wuta ne saboda an ga zunubin shi ya yi zunubi sai a ce wane dan wuta ne ko kuma saboda an ga alherinsa aikin alherinsa ya yi a ce kai wani dan aljanna ne aqida ahlus sunna wannan ba ita bace fa innaka lalle kai kai wa kenan kai da kake ba da hukuncin kai da kake cewa wani dan wuta ne wani dan aljanna ne la ba baka sani ba bima yuktamula la bima yuhtamu lahu inda da me za a cika mashi lokacin da ya zo mutuwa da ya zo mutuwa da me ya cika akwai wanda ya san wannan akwai wanda ya san shi in ya mutu akan abu kaza tabbas zai mutu ko fahimci wannan amma ga gafir auna akan kafirci ya mutu tunda shi fili madi ne hamana fili madi ne kaga ba mustaqbal bane yawwa to duk wanda ya mutu wannan hukuncin shi daban ya riga amma duk wanda yake da qaidul hayat yana akan rayuwa ba a san akan me zai cika ba tarju lahu rahmatullah zaka ce kana mashi fatan rahama kai alhamdulillah wani muna mai kyakkyawan zato wani ana mai fata na gari haka kawai zaka fada wata khafu alai kuma kana ji mai tsoro kana mai fatan alheri kana ji mishi tsoro dan ayyukan shi na zahiri ka sani baka san ayyukan shi kuma na baɗini ba shi kuma Allah ta'ala shi ne ya san komai hakan nan wancan da ke da ashararan ne ka ce kai wani ana ji mai tsoro rasuwa irin ta wani to Allah ya gafarta mushi shi kenan amma kada ka kuskura ka yanke mashi ka ce mashi shi dan wuta ne dan baka san akan kai dai ka an ce wani ya rasu kun yi shiru watakila yi rashin lafiya kwana uku kwana hudu kwana kaza kai dai ka ji an ci ma ya rasu baka san a kan me ya rasu ba kwanaki ukun shi na ƙarshe baka san ya zuciya ta kasance ba awa ukun shi kafin ya rasu baka san ya ya kare ba maki Allah tsira da aminci Allah su tabbata gare shi ya faɗa mana yace wa inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli aljanna hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa zira' fayasbiqu alayhi alkitab فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها وإن أحدكم لا يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها so nawa kuna tambaya kuna cewa mai hukuncin mutumin da yana kwance a asibiti masu jiyyarsa sun ga jikin yayi zafi suke mishi talqini na la ilaha illallah ashe a kusa da gadon shi asibiti akwai kafiri sai ya ɗauke ta ya wuce da ita shi kuma wannan ya tashi ko ba faɗa irin wannan iyakaci ka ce za su mai jana'iza a makabartarsu wannan ba ita ba ce dan aljanna ne dan aljanna ne sai dai kaida ta musulunci ba a jana'izar kafiri a makabartar musulmi ba a jana'izar musulmi a makabartar kafiri to yanzu sun je sun yi almuhim dai yanzu wannan me zaka ce ko bai ci wannan da kyau saboda ka karke gaggawa wallahi karke gaggawa malam yayi ba karamin magana ya faɗa ba wala tadri ma yasbiqu lahu inda al-maut ila Allah min an-nadam wala tadri baka sani ba ma yasbiqu lahu inda al-maut me ya gabace shi a daidai lokacin da zai rasu me ya zo mishi ila Allah ma ma ma yasbiqu lahu inda Allah ma yasbiqu lahu indal mauti me ya gabace shi a lokacin da ya zo zai rasu ila Allah daga wurin Allah madaukakin sarki minan nadam na nadama shin ka san yayi wata da na sani awa uku shi na karshe akwai tambayar da ake fana cewar wani bawan Allah sun tashi suna jin daga Kano ne zuwa Maiduguri shi kadai ne wanda yake yana cikin eh, abin nan sauran musulmi duk suna azumi shi ma dai a daidai lokacin ya musulunta ya wuce bai fita motar ba kaga wannan ba wai rashin lafiya ba ce ko wani abu ballaka ce ko rashin lafiya ne ka kaza a'a lafiya shi kalau ya musulunta ba a jima ba kuma ya rasu to dole ne mutum ya zamana yana saitawa kada ya zamana shi kullum raba wuta da aljanna yake su wane da wane da wane yan wuta ne su wane da wane da wane yan aljanna ne amma kana da tabbas ka ce kafirai duk yan wuta ne eh za ka ce kafirai duk yan wuta ne amma ba za ka ce wane dan wuta ba ne kun yi shiru nan karatun in ya taba mu sai ga kowa ya shiru amma da wasu ake yi gaji ana bakara da ya kabbara idan mutum yana raye in mutum yana raye ba fa za a ce Allah ya tsine mishi ba ka duba ka ga ka duba tafsir din ibnu kasir daidai fadin Allah ta'ala da yake cewa yake cewa abin nan ku kawo mu ayan mana eh a suratul baqara daidai inda yake cewa abin nan yake cewa إن صفا المرأة من شاعر الله فمن أهل بيته ويتمره ولا جنى أن يطوف بهم ومن خير بين الله شاكر عليم إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس يكلمهم الله إلا الذين إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار kunga wannan ita ce ta su abu jahal kafaru wa matuwan kuffar ita ce ta su auna sun kafirta sun mutu kuma suna kafirci amma waɗanda yake ba su ba kai ma yanzu nan da an ce faɗi za ka faɗo ka ce da wane da wane da wane da wane amma suna nan da sauran numfashin su suna cikin ayar sai ibnu kasir ya ce fasulun ga wani fasali ya halatta a tsine ma wanda ke raye a ce wane la'antar Allah ta hau kan shi wa kulura wane za a ce kafirai Allah ya la'ance su amma wane kun ga da sunan shi kenan Allah ya la'ance shi ya halatta wannan ba ana magana ko kafiri ne balle mutum ya hau mun bari ya dinga la'antar musulmai wani Allah ya la'ance shi wannan ba ahlus sunna bane ba cikin sunna kuma ba shine makaranta ba ita ce makarantar ta sunna ba al-imam al-barbahari yake cewa wa ma hadathallahu fi zalika al-waqti baka san me Allah yi a wannan lokacin da ya cika ba idza mata alal islam in ya mutu a musulunci baka san me Allah yi a daidai wannan lokacin ba tarju lahu rahama kai dai ka ce kana kana kana mai kwaɗayin rahama Allah yi mishi rahama wata khafu alaihi zunuba kuma kana ji mai tsoron zunubin shi kai wani fakan an yi taɓar gaza amma rahama ta Allah ce wai wai haka zaka ji ba wato ka san mutane sai sun yi shaida akan ka innamal marwa hadithun ba'dahu fa kun hadithun hasanan liman wa'a mutum labari ne bayan ya mutu fa ka zama kyakkyawan labari da za a dinga tunawa in an ga cewa ne ya mutu sai ga yan majalisa yan majalisa sun ce tab salahira an yi an yi manyan baki wallahi wallahi mutum yake kyakkyawan hali wallahi mutum yake kyakkyawan hali eh kai lahira an yi manyan baki wato mummuna aiki ba shi da kyau amma babu yadda za ka ce mutum duk tambaɗa shi mutum yana musulmi ka ce da shi kana kana ji mai tsoro abin nan ka ce shi ɗan wuta ne mu dole ne a halayenmu nan mu dinga ji muna canzawa ba tare da mun kira suna ba sai ka ga al'amuran kusan haka suke kasancewa idan wannan ustaz ne yana ganin duk wani wani ba ustaz ba fa kamar dan wuce dan wuce ne haka a gani ko da ku a cikin makarantu ne ko da cikin higher institution ne ko da memba ne a society ku amma sai gan shi an da ba ustaz bane eh, shi ustaz ya dinga ya dinga ne kallon wani dan wuta wannan kuma yasa shi kuma yake dada gudu yana ganin tun da yanzu ko raba shi dan wuta ne kai dan aljanna to sun da shi dan wuta ne bari ije kawai ya ci gaba da harkar shi me iza shi akan wannan la an yi hadiha bika rajulan wahidan khairu min humar ni'am dabi'unka mu'amalarka maganganunka alkhairanka su janyo mutum ko da baka ce da shi wani zo kai sunna ba wani musulunta ko da baka faɗa ka ba dabi'unka su zama suna nuna addininka amma sai ga 'yan kasuwanmu sai ka rasa da shagon su da shagon waɗanda ba musulmai ba sai ka rasa meye bambanci ƙarerayi ne cin amana ce yaudara ce waye waye waye waye haka na in a ofis din ne sai ka rasa da musulmai da kafir ne bambanci alhali kai komai naka addini ne kawai kuma za ka yi ne ba da sunan ka nuna musu ba da sunan ka ba a'a da sunan addinin ka ne karanta da kai wannan al-imam al-barbahari yake cewa wa ma min zambin babu wani zunubi illa walil abdi tauba face bawa yana da damar ya tuba faɗin zunubin da kai kake ganin ba in an tuba Allah ba zai karɓi tuban ba eh shirka kullin lazina kafaru in yantahu yughfar lahum ma qad salafa wa in ya'udu ba qad madu sunnatul awwalina saboda in dai mutum yana cikin numfashi in yana cikin numfashi babu wani tuba da zai yi mutum ya kyautata tubansa da sharuɗan tuba kamar yadda bayani ya gabata mun bai wannan in kuma ya zalunci mutane ne to kuma ya mai musu da zaluncin su eh ai duk cikin tuban ne ai mu alama fata ya to Allah ya uda ila zambi fi ma baqiya alayhi min umri wa ya turka al ya fi sa'ati in kana mutalabisan biha al imam an ya kara wannan nahudin a cikin riyadu salihin to kuma in ya zalunci mutane in mai musu da abin da ya zalunta wannan duk yana cikin tuba amma mutum ya zalunci mutane iba ba kere akan mutuncinsu akan kudadensu akan wasu al'amura nasu ya je ya tada wafi ba wai ya tura a yi wafi ba ya tada wafi ko kun biya ko kun yaba naku kun gani yi Allah ya fi mana baki wa ma min zambin illa walil abdi tauba kun ga duk wannan duk wannan yana nuna mana cewar ba a shiga tsakanin bawa da Allah ɗauki wannan ka'idar ba mai shiga tsakanin bawa da Allah wallahi karka shiga tsakani balle har mutum ya aikata zunubi ka dinga mai dariya a'udhu billahi min shaitanir rajim wannan baya cikin wannan kai da ka fahimci daidai din ba kokarin ba bane ni'ima ce ta Allah madaukakin sarki alhamdulillah allazi hadana li hadha wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah ba abin da ya kai musulunci daɗi fa domin shi mulki baya samun sa mutum sai zama yana da mulki kuma ba musulmi bane kuɗi ba sa mutum ya zama musulmi mulki baya sa taron ƴaƴa baya sawa ni'ima ce da Allah ta'ala yake ya bada ita ga wanda shi yake so wallahu yad'u ila daris salam wallahu yad'u ila daris salam fi'ilin yad'u wanda fi'ili ne lazim ne ko muta'addi fi'ili ne muta'addi ma'ana yana da maf'ulun bihi to ba faɗi maf'ulun a nan ba saboda ya nuna kowa da kowa Allah yana kiran kowa da kowa zuwa gidan rahama kowa da kowa wa ya yahdi man sha'u Allah yana shirye da wanda yake so ila siratul mustaqim to ashe kai so ne Allah ta'ala yake mutum da ya dora shi akan tafarki na daidai isa ana sunan ce man yuridu Allah bi khairan yufaqihu fi din sai sa ya fahimci addini daga nan mutum yana kan tafarkin ba na daidai ba ba dariya ake mashi ba kokari za a yi ka gaya za a yi shiru ka kuma mutum kullum ya dinga addu'ar Allah ta'ala ya tabbatar da shi akan daidai innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu wallahi sai kana addu'a Allah ta'ala ya tabbatar da kai akan daidai zukatan al'umma kamar zamu zo zamu zo mu karanta hadisi din fa zukatan al'umma baki ɗayan su ba zukatan bayi yana tsakatsakin yatsun Allah madaukakin sarki ne yana juya su inda ya ga dama so da yawa nawa ne suke bid'a yau kuma su zama su ne gaba gaba a sunna ko kuma da suna sunna yanzu kuma ka gana inna lillahi wa inna ilaihi raji'un haka ne ko ba haka bane jiya ba muku bayana akwai wanda yake shi bai da Allah wasallam zai ceto ba amma kuma daga baya zo ya shiga karkashin ceton waliyai to amma da yake da sauran numfashi muna roƙon Allah ta'ala gaba ɗayan mu Allah ta'ala ya shirye da mu ya tabbatar da mu akan shirya ya tabbatar da mu akan shirya amma tsakanin bawa da Allah ba shiga tsakani za ka iya mutum addu'a wani Allah ya shirye shi wani Allah ya gafarta mashi amma karke ka tsalanda kada ka shiga cika cewa na ɗan wuta ne mun faɗa fa cewar inda mutum yana da asulul iman Allah ta'ala wata wata rana zai fitar da shi daga wuta ko mun yi karatun ba to tun da yana da asulul iman Allah ta'ala cewa inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi Allah baya yafewa a shirka da shi duk wanda ya mutu yana shirka to wannan tintirin dan wuta ne manya manyan gumakan wuta ne hasabu jahannama ne waɗannan wa ya ma duna zalika Allah yana gabarta abin da ke ƙasa da shirka liman ya sha ga wanda shi Allah yake so to ga nan bata bada damar ka je ka aikata zunubi baka ce wa ma duna to amma dai za ta sa kullum mutum ya zamana yana saisa saisa addini na mutum ya bi shi a hankali mutum ya bi addini na a hankali Allah ta'ala ya tabbatar da mu Allah ta'ala ya ɗauki rayuwar mu akan tafarki na manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama al-imam ar-rahabi rahimahullah azza wa jalla yake cewa war rajmu haq ni ana ce al-imam ar-rahabi na faɗa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un na ɗauka gado kenan ake imam rahabi ai cewa ai awwala ma nastaftihu al-maqala bi zikri hamdi rabbina ta'ala falhamdulillahi ala ma an'ama hamdan bihi yajlu an al-qalbi al-ama Allah ta'ala ya jikan shi da gafara al-imam al-barbahari yace war rajamu haqqun shi kuma rajamu gaskiya ne rajamu. gaskiya ne wani ita ce aƙida ta sunna domin mutumin da ake ma rajimu shine mutumin da ya cancanci a mai rajimu don ya yi aiki ne irin waɗanda ake wa na irin waɗanda ake ma rajimu shi ya sa ya cancanci a yi mashi rajimu wa ake ma rajimu eh eh asai wai ku fassara min da Hausa mhm. na wanda ya taɓa yin aure ya zina kun yi tufaki a wannan jumlar a ake ka faɗa ne a an yi tufaki a kanta Ka ce me aha a'a ai ta arifi muke nema wanda ya taba aure kuma ya zina yau muna 27 ga watan zulhijja sai aka ɗaura auren mutum a yau din nan yana wata ƙasa yana karatu kun gano wannan sai bayan sati guda sai ya zina a can kasar ba tare da ya dawo Najeriya ba me hukuncin sa yana rasa da auren mana ai in tarar ma ya shiga ya sa a sa mai kyamara yana kallon ɗaura auren kai tsaye kun yi shiru eh duk duniya ba wanda ya ce haka sai hukunci ya hukai shi ka san <laughs> dar da fitin kai masu rajin kotun fiye na ganin za a sha hukunci hukunci wanda ya aure wanda ya aure aure sahihi kuma ya sadu da matar a tarifin ku ce kuke wanda ya aure kun gane ko kuma na ce aure sahihi to idan wanda ya aure ne kuma ba ba sahihi ba ne eh to wanda ya aure kuma ya sayar da matar to in ya aure kuma bai sayar da matar ba eh bai hau shi ba to idan <laughs> ba za mu shiga tafasil ba idan ya sadu da matar amma a shubhani fa shubhani eh ba gane shubha ba eh shubhar ita ce shi bai ga yarinyar ba kuma amma yayi da an daura auren saboda haka dama yana waje ne yana karatu da aka kawo amarya shikenan da aka kawo amaryar sai bayan wata biyu sai sako kasan nan yana sauka kasa ashe ita da ta cewar mai gidanta zai dawo a kan shirye-shirye ta kirawo kanwata ta zo ta taya ta aiki a gidan kun gane ko na abinci da sauransu da ta zo sai ta koma gidansu da zimmar za ta je ta ɗauko wani abu ko ta je kasuwa ko wani abu kafin ta dawo sai wani abu ya tare ko zama na amsa doka ta ɓaci ba shiga ba fita sai zama da ta sauka a gidansu ita kuma kanwata tana tana gidan shi shi kuma ya dawo kimanin karfe goma na dare haka an ɗauke wuta ma a garin eh. to yanzu wannan akwai shi ba ko ba shi ba eh za mu ga ce wannan kabaya ne fikahiyya ba za mu shiga ciki sosai da sosai ba almin da ya rajamu gaskiya ne A ƙira ta alu sunna sun yarda da domin ko dai mutum ya zama ya yi zina bai taba aure ba muka ce bai taba aure ba ya nuna ko dai yana da aure yanzu ya sa da matar ko yana da aure ko ya saba saduwa sun rabu dai kun gane maganar ko yana da aure yanzu kuma ya sa da ita tana na a hannunsa ko kuma a'a sun rabu alhamdulillah da ya yi aure aure ingantacce kuma ya sa da ita kun gane wannan sai dai zina kun ga wannan ya sha bamban da horo wanda yake shi gafin gauranta ce ta ɗebe shi ya je izina shi wannan bulala ɗari za a yi mai الزانية والزاني فجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة shi wannan gafin gauranta ce ta ɗebe shi yasa yi mai bulala ɗari amma wannan ya taɓa aure kuma in ba a yi maganin shi ba fa to zai zama kwantacciyar kura eh duk mutumin da yake da aure ya zama na yana mace ɗaya aka ba shi damar yayi nawa biyu uku hudu ya zama na basu wadatar da shi ba to in ya fara zinafa to zai zama kwantacce kura ne kuma ba mai ɗaure shi to maganin wannan a cire shi cikin al'umma kawai shi kenan maganinsa a ne rajumu ko a yi mata rajumu domin in dai tana da miji kuma ta kama bin maza ta zama kariya kenan to wannan maganin ta ke a mata rajumu in ba haka ba to bala'in da zai biyo baya kuma Allah ta'ala kaɗai ya san shi kun gane bambancin kun gane hikima ta musulunci tunda in bata iya wadatuwa da mijinta ba to yanzu mazaje nawa kenan za su iya wadatuwa da su to wannan aiki ne na akuyanci kenan wannan shine ka'idar musulunci yanzu a tarihin musulunci gaba daya mutane nawa ne ake musu rajumu mutane nawa cutar hiv ta kashe eh to shi kun ga jahilta musulunci ne suke ganin musulunci ya kawo wannan hukuncin wanda ke sun san abin nan bincike da ya tabbatar kaso mafi yawa na waɗanda abin nan na jama'a na HIV da take kashewa wanda yake kuma ana ɗaukanta ne ta hanyar zina HIV ba zato bincike mafi ƙarfi hiv ana ɗaukanta ne ta hanyar zina to amma suna nan saboda tsabagen jahilci da tsabagen sun ɗibi mutane a matsayin abin nan dabbobi ba san me suke yi ba maimakon su haramta da zinan sai ake ba mutum dabara yadda zai zina wai ya kare kan sha'u billah saboda tsabagen rashin kunya ka jima ta aure tana tallama a rediyo tsabagen rashin kunya kenan tsabagen rashin kunya Allah ta'ala ya sauke menene hujjar rajamu fadin Allah ta'ala da yace ash-shaykhu wa shaykhatu idza zanaya fartumuhuma albatta nakala min Allah wallahu azizun hakim duk ayoyin da nake tambaya wace aya ka tambaye ni wace sura duk ayin da nake ja wace ka tambaye ni wace sura kun yi shiru wanda ya tambaye ni wata sura nace duk ayun da na ja baya wace aya ka tambaye ni wata sura eh mansukh ko mansu eh ku bashi faɗa mana ah, a babu na larabci eh babu shi a larabci mansukh a'a ku bashi faɗa faɗin ji faɗin ji yawwa da kha in ka ce mansukh zai ba da wata ma'anar a gane ko saboda ka al'ayatul mansukha domin an nasakh a qur'ani yana fuskoki kamar haka akwai nasikul tilawa wal hukum a share karatun a share hukuncin kamar me kamar faɗin Allah ta'ala ashirin rabu'ati yuharrimna kaga an share tilawar an share hukuncin da yake nan akwai nasikhu tilawa wa baqil hukum a share karatun a bar hukuncin kamar me a shekho shekhatu idza zani ya farju ma albatta na kalamin Allah wallahu azizun hakim kamar me khamsu rabu'ati yuharrimna kun manta na'am sai na uku nasikhul nasikhul tilawa wa baqil hukum na kai kuma shuru nasikhul hukum wa baqil tilawa a share hukuncin a bar tilawar a ƙur'ani ana karanta ta kamar me kamar aya kamar faɗin Allah ta'ala wani wallazi ne tawaffawna minkum yasruna azwajan wasiyatan li azwajin mata'an ila al-hawli ghayra ikhraj zata ta kaba shekara guda sai Allah ta'ala ce wani wani wani na wallazi ne tawaffawna minkum yasruna azwajan abun wallazi ne tawaffawna minkum yasruna azwajan yatarabbasuna na arba ta ashirin wa ashara wannan babi ne dai ana karanta shi a ulumul qur'an gani ko an-nasikh dai yana karkashin ma nansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw mithliha ma nansakh min ayatin aw nansaha na'ti bi khairin minha aw mithliha ma nunsikh min ayatin duk kira'o'i ne masu tarin yawa kira'o'i tabbatattu akan wannan ayar da kuma faɗin Allah ta'ala abin nan yake cewa sani ka falatan illa masha Allah so za ka samu wannan babu ulumul qur'an da ake karantar da su sosai da sosai sura kun ga qur'ani abin nan rajamu ya tabbata sannan ke Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi yayi rajum sannan Umar dan Khattab yayi shi sa ahlu sunna suka lissafa shi wa rajum haqqun kuma shi rajum gaskiya ne ma'ana aqida ahlu sunna ne akwai rajum duk mutumin da kaje yana cewa babu rajum to ka san wannan dan bid'a ne wal masu alal khuffain sunna shafa akan hufi guda biyu shi kuma wannan sunna ne shafa akan hufi ba matsayin ne fiqhiyya ba eh da babu rajumu da muka yanzu da wannan babi din duk kaga masail na fiqhiyya sai dai muna da maimaitawa sunan littafin sharhu sunna yana yin bayanin na abin da ya shafi makarantar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ne saboda ka zaka samu abin a ka'id a ciki zaka sami masail fiqhiyya zaka sami akhlaq zaka sami kaza zaka sami kaza da yake sannan kuma saboda akwai waɗanda suke musun haka ba su yarda da shafa a kan huffi ba to da ba su yarda da ita ba dole kuma a tabbatar da ita salu suna suke lissafa su a cikin littafansu isa al'imam imam abu ja'far tahawi yake cewa wanar al-masha ala al-khuffain aqida ce daga cikin ahlus sunna duk wanda kaga yana cewa bai yarda da shafa kan hufi ba to wannan baya cikin ahlus sunna ma'ana shi ba ahlus sunna bane dalili na shafa akan hufi shine ne ayyukan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi shafa kan hufi da kenan da kuma faɗin Allah madaukakin sarki da ya ce ya ayyuhal ladina amanu idza qumtum ila salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila almarafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulikum ila alkabain kun yi shiru يكون فيه نعم ايه نعم ما كرا دارا كسارا دي كيف هو كان كتير ني اجاجا كرا با نعم وارجلكم بالنصب امر يضن على جي امام الشاطبي رحمه الله وارجلكم وارجلكم nan me ya kawo shi zarra ka ce bai ta ce alamatul i'rab ba wa arjulukum bin nasbi ka karanta da nasaba ka ce ya kenan wa arjulakum su wai sai karanta haka amma riban ala amma riban ala amma a yaren shatubiya shine nafi'u da ibnu amir a yaren shatubiya kenan riban ne alul kisa'i ala shi ne hafs wannan a yaran shatubiya kenan waɗannan su suka karanta wa arjulakum kun ga damar ƙurau ɗin guda bakwai ne Kowannan su yana da rawi guda biyu yanzu muna da ruwa guda goma sha hudu kenan mana da ruwa ya goma sha hudu kun gani ko kai kuma yanzu kayi hafs sauran ga nawa kenan sauran sha uku kayi warshu sauran ga gina kayi kalun ga dai akwai sauran da yake nan saura ko kuma cin koshi yawwa na farko nafi sai ibn amir da muka ce nafi a nan muna da ruwayi guda biyu kenan da da kalun da warshu ɗaya kenan da muka ce ibn amir muna da ruwayi guda biyu hisham da ibn zakawan da muka ce abin nan aliyu kisa'i akwai ruwayo guda biyu wanda yake akwai duri an kisa'i da kuma abul haris ruwayo nawa kenan shida sai kuma ruwayar hafs an asu nawa kenan kun yi shiru bakwai a sha hudu a cire bakwai saura bakwai ma'ana ga waɗannan bakwan sun karanta wa arjulakum sauran bakwan sun karanta wa arjulikum kowanne su qur'ani ne tsantsa to me bambanci karantawa wa arjulakum wanda yake shine muka sani kun gane ko ma abinda nake nufi shi muka sani shine yazo a ruwayar warshu da ruwayar hafsu magalibin tsallake tsallaken namu <laughs> bai wuce nan ko kai ga kalun wuri usura idan ka karanta wa arjulakum abin da yake nufi zai zama atafi ne akan faghsilu wujuhakum waghsilu arjulakum ku wanke fuskokinku kuma ku wanke kafafuwanku idan ka karanta wa arjulikum na sauran mutanen kenan sai ya zama famsahu bi ru'usikum wamsahu bi arjulikum mun fahimci wannan da kyau wannan ɗaya kenan daga cikin aujihul i'rab na tawjihul qira'at da malamai suka yi akan wannan ayar cewar wa arjulukum an mai zarra ne ko dai zama lil mujawara saboda makwabtaka saboda makwabtaka arjulukum yayi makwabtaka da ne ru'usukum famsahu bi ru'usikum wa arjulikum kaga yayi makwabtaka saboda haka shi ma sai zama majrur amma asalin shi mansub ne akwai dalili kan haka akwai dalili wa in tawallaw Allah ta'ala yake cewa wa in tawallaw fa inni akhafu alaikum azaba yawmin kabirin fa inni akhafu alaikum azaba yawmin kabirin fi ghayr alquran inni akhafu alaikum azaba yawmin kabiran domin azaba ce mai girma ko yinin azaba ce kabir kun gane ko kuma azaba abin nan ce anan masu zama maf'ulin bihi ce sai ni a khafu alaikum azaba kaga azaba maf'ulin bihi kenan sai zama kabiran dan ya zama sifa nata mafici wannan da ke ko to amma saboda mudaf ilayhi majrur ne sai kabir ya zama abin nan majrur lil mujawara saboda ya zama yayi makwabtaka da majurur in majurur in mansub ya makwataka da majurur sai zama majurur kenan yanzu ba bakin tafsiri bane balle a koro shawahid al-arabiyya akan haka din almuhim malamai sun yi wannan tawjihi din magana ta farko kenan ko magana ta biyu ya zamana cewar wa arjulikum sabuwar qira'a ce domin ka'ida a tafsiri ita ce idan aya ta kira'a ta karanta kaza wannan kira'a ta karanta kaza kuma ba zai yiwu a jama'a su ba to sai ya zama na kowace aya ce su da guda akwai sakon da take isarwa na musamman eh saboda haka yanzu wa arjulakum yana isa mana da saƙon wanke kafa mun zo alwala wa arjula wa arjulikum yana nuna mana shafa akan hufi eh ka samu abu bayan fi idahil qur'an bil qur'an ka sha karatu akan wannan al’imam albarbahari yake cewa wal maso alal hufaini sunna domin 'yan shi'a ba sa shafa akan hufi kuma ba sa wanke kafa kun gane turanci ba sa shafa akan hufi ba kuma sa wanke kafa saboda ga su shafa suke yi akan kafa kawai ba sa wanke kafar ba kuma sa shafa akan hufi shi yasa ya ce wal masau alal khuffaini sunna ina fata mun fahimci wannan da kyau saboda me saboda ba su yadda da wannan taujihin ba kaga yanzu kai ka amfani da duka kira'o'in guda biyu da kira'a ta nasab da kuma kira'a ta jarra duk ka aiki da su ku fahimci wannan da kyau wanda ke su kuma sai wai ƙurani masu ce da ba su yadda da shi ba wannan ko ba wai ba ne so ga balle a ce ma sun yi aiki da ruwaya kaza sun bar ruwaya kaza ma bata taso ba sun ce qur'anin ma ba su yarda da shi ba bayani zai zo watan wata rana wa taqsiru salati fi safari sunna yin qasaru a halin tafiya sunna ne karantarwa ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma abin mamaki sai ga mutum ya ce wai ya manta bai dauko qasaru ba ana fi safari in dai kana halin tafiya ya kana muku sir kawai kasar za ka yi kun lura da wannan ko amma sai ka ya ce shi ne bari ya cika to ashe ka ga in bai yadda sunna bace akwai bid'anci bid'anci tare da shi kun yi shiru so shi ne amfani da isa ka ji ana lissafawa shi almasu alal ne mun karanta shi a bangaren fiqh ne ake kwatanta maka yadda ake yi amma duk da haka ba zai wuce kai ka yi shi akan haka ba ba ka kafa taka ba eh idan ka zo shafa a kan shi bayan ka gama ka gama wanke ko kana zuwa kawai sai ke haka shi kenan kawai kun lura da wannan wannan kuma ana yi akan hufi da dukkan safa da take da ƙarfi duk safa mai ƙarfi kana da safa a kafa wannan sauki ne musulunci ya kawo mana kana da safa a kafa safa kuma tana da a ce sai ka cire safa ka cire kwabashu sannan ka wanke sannan ka sake mayarwa to muddin a lokacin da ka sa safan nan taka ka sa ta kana da alwala kun lura da maganar dama sharadi ne a shigar da ita tana da tsarki ka sanya kana da alwala sai kuma alwalarka ta zo ta karye ko ka wannan da kyau to kana da makau kai shafa akan hukunka kawai ka shafa akan safar ka kawai sai dai ku ce kuma kun ga ban yi haka ba eh kun yi shiru kawai jaga ai ba fikihu muke yi ba masal fikihiya muke tattaunawa ba balle a janyo a kawalu da sauransu kai haka kawai shikenan akan safarka fi safari sunna في a halin tafiya shi ma sunna ne. ina fatan mun fahimci kace me <laughs> a ai ahlus sunna ne ai al-masal al-khufayn ta iziya an fada an karanta ya iziya an karanta umdatul hakam an karanta risala da sauransu gane ko ku duk gudun fikin kuke shi yasa ku ce ku ba ku fikiyo Allah ta'ala ya sauke amma mu fikiyo muke yi kuma za mu yi shi eh <laughs> Allah ya sauke wa taqsiru salati fi safari sunna na za mu dasa aya anan سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك